Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azika zan gabatar muku da wannan shiri da ɗan gari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radiyo niya FM Binnan Kwanni da sashen Hausa na murya Amurka, inda shirin ya yi tattaki a yau har garin Bazaga da ke kilomita sha takwas bisa kwalta ga hedikwatar da gundumar Binnan Kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa. Musa Ibrahim. Muna iya musan menene ainihin bataka azaba zuga muna tamani yanzu tun ba ta kai shekara 400 ko 500 a fara azata wani na farko girka wannan gari wanda ya fara girka wannan gari daga ruwahi aka ɗauko ɗakuna ana kawowa na nan dunguza aka ce shi duk dunguza to me yasa aka samu garin suna bazaga eh sai an ka kashe yake an ka aza garin an ka ce mai misunan garin yace bazaga aka ce a yace bazaga an ka aka ce mai shi dunguza eh to shi ɗaya taho ko tare da iyali ne zaka a'a ta da arayi ya taho sai a ɗauko ɗaki da can a zaka nan an ka kashe kaya a gina bango a auna sai a tsawa har mutane sun kai yawa. Me raba garin biyu? Yanzu gari ya rabu biyu wani na gaba sau wani na yamma. Eh. Ruwa. Ruwa sun ka koro sai gari ya zama kashi biyu. Kowane ya dibi hili inda suka so ya yi wunan. Wa'anni irin ruwa na sama ko ruwa? Na ƙasa na malali. Na kasa sun ka taho. Rajji ma'amun mun ka fara watsa cewa ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe mutane sun ki taso wasan ruwa sun ka ce ga munan sun mun ka ciki. Da ƙasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana ya beto ruwan wani na dwago abin ko mina na karuwa. A'a Allah kawo su da gabas sun ka hito mu kawai sai ɗaya mun ne su. To har yanzu ruwan na hitowa ta ƙasa ko sun bari? A'a wata nawa ko shekara nan sun kai suna hitowa da ƙasa a shekara guda sun kai suna tsohuwa sun ka tsaya duk sun ka cika dajin ga sannu sannu sannu sannu sannu da dai mun zaka nan sannan Allah ya dauke mu da su sannan mun yi waɗanga kasusuwan ga daban-daban hakimi nawa aka yi tun daga wannan lokaci zo yanzu hakimi wanda an ka yi na farko ko ko ne gaba ɗaya hakimi tun da na farko duk hakimai hmm. to gurbu uku suke hakimai waɗanda an kai duk zana mana su basiru dunguza hamza sannan sidi sannan bubakar sannan ɗanai biyar kenan biyar kenan ko to can tudu alu tudu yakubu sannan tudu hassan hudu eh waɗanda na sani ga sadu Biyat. eh sun san biyar ko ga biyar can goma kenan goma mm. kenan to sannan wangawa hauji na su da ɗan sarki Obane hodama ya ina tudu alu sha uku uban su sahabi bakin wannan sani eh to a tudun nan garin ga to akwai guda na gidan sultan ko dan Musa shi suna ne bai shiga kaina ba zan sha hudu kenan insha Allah kuma shi na shi riko na. garin na bazaga shi na da wata martaba wadda za a ci ga wata martaba gare shi akwai eh, mi martaba gare abinda an martaba ta yi ka san yaki da an kai ko ko dai kana da baka sani shi na ya kama ai dan Musa to in an ka ta koma garin ga gari ko sarkin yaƙi na gwadabawa ko nan na yamma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodaman gargajiya sai shi kutar ne na magani shi ko kan wuri ne shi jira shi kire dan maba shi sa ai la yace duk lattijon da an garin ga shi koma kofar binni ta kawara da kwari ne da shiri ne wanda duk an ka halbe kibiya ta kamar alhaki ya kai ni amma ba barin iya ka kai matarka da ka dutsi don in ka ji wuya gudu haka kun suna nan cikin gari kowa shi tsaye to in an ka taso magarin sai garin shi barkace su rasa inda suka yi duk sai su kewaya na rabin garin ga gari shi bace ba a gari eh, sai su raba sai su zo can gaba su aji sai yake ashe yanzu ina rabuwa gari in ce gari zuwa can gari yanzu a ce ina jin abu kamar kiɗi shi ko da na aika mai man zuwa ce in wani abu haka so ka zo ya ce maka da ku tashi kusa kiɗi shi akwai maza cikin garin ka tashi shi jiya an yan yaren masu cintan magarya sun ka tai can daji sai an kai daidai su yarinya shidda an ka tare an ka tare da su ta ji labari an ka ce latifa to kowa shi bincike da ne sai an ka ce ai ɗan wani ɗaya ba gani da ɗan wancan da ɗan wancan da ɗan wancan ba gani ba sai an ka ce ce suna can kan yi aika sannan babban baɗi ba a mai komi shi ko ga yaƙi sannan sai ya aika ya ce ka ce mai yaran nan shi ba shi su in ba su an gama da shi yan ka zo yan ka tambaya sai an ka ce ga hoton da ban ɗungu tara kai mai abi ne shi ke nan da an ka mai kashe su gida shi ko cire ya gaba ban ban san inda ya da can. to muna musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda a gagarin ga wanda yalla kuka son gwamnati ko hukuma ta muku maganin shi da gauga akwai mu abin da an matsala mu kaga dan kawo mu ne itacen ana son a samu na yakota na biyu matsalan mu guda an mun fara ɗiba abinci ka ina daji ka kwan daji kuma bai raba mu da hitina ba son ka tsakanin mu da abokan zaman mu ai mun maganin wani abu mu huta garin ku da makiyaya eh mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na ta liƙe kakan san ba ci riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji musakan mu muna zamani mun san awa da kani to ka ji abin da ya dami dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin basaka domin shin koyaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara basaka waɗannan matsaloli ni ana ce mini ibrahim magajin garin bazaga to gashi yanzu mutane na garin bazaga sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu game da wannan ga foto na ai an an aza an sa gwai komi yanzu rakwaduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta iso ta saka wannan matsala an kadi da ita mutanen sun dan koka game da matsaloli na makiyaya da suke fuskanta na a matsayin ku na magabata wani mataki ne ka dauka don ganin cewa an haita daga cikin wannan mai bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abinda kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka waɗe ubaɗe suke duk makiyayin da abba bai da dukiya wadda aka cewa ga tashi ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilisation ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin edik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna ran nan farefe sarakuna da force de defense duka sun zo sun taru sun ka zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na habisa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau mataki da abin abincin gada an ka samu bana ubangiji allah sun ɗau alkawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya saki hannun wani tsakaninsu da makiyaya an yi rajashe na yadda ya kamata an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin taranziman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun rike bisashe bakin gonaki na kiyo waɗanda an kai samu su kenan babu wata ɓanna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min ɓanna ba an ce ana ɓanna ko akwai wani tashi hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefe da sauran duka merori an ka zamna an tsaida magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da can ga su zahin zakkuwa har lokaci ya kai wanda za su zakkuwa an tana da musu ruwa an tanada su wurin kiyo nan saboda ana na ana ta amina aminajen yar dupacirage saboda yan sun taho ga su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki. masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda ni asma musa zuka na gabatar daga nan gidan radio niya fm birnin kwanni a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma